sunana muhammadu cubado baba jika director na policy competition and Economy analysis na nigerian communications commission gashi ka zo wannan taro na kilaf mai sauraro zai mamaki ya ce shi mai alakar harkar fina-finai da hukumar da ke kula da harkokin sadarwa duk da cewa fina-finan su ma saukanni ake isarwa eh to kamar yadda muka yi bayani a ciki sanda muke maganganu abun da ya kawo mu nan za ga cewar duk harkar duniya yau ta zama harkar yanar gizo to kuma ita ncc ita, ita take da hurumi bisa doka na ba da lasisi ga wa'yanda suke harkar yanar gizo a ƙasar nan to tunda kuwa za a yi maganar harkar yanar gizo wato intanet kamar yadda mutane suka fi sani to kaga kuwa muna da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari to um, uh, da dama masu fina-finan yanzu fina-finai sun koma komi online ake yi yaya kuke tantance fina-finan da suke dora tunda na tabbata akwai da dama da kawai dorawa ake yi ya kuke tantance me ya kamata a fitar shin an bi ka'idoji shin ba a kauce kundin tsarin kasa ba kwarai kuwa don su kamar yadda na ce miki ana ba da lasisi wa'anda muke ba lasisi akwai dokoki ratata a ciki wanda ɗaya daga ciki yana kan dangantaka da tantancewa ba komai za ka yadda ya wuce kan ah, platform ɗinka ba ba tare da ka fitar da abun da ba su da kyau ba amma kan samu lokacin da yake wucewa duk waɗanda yake wucewa in mun kama fa akwai ah, shari'o'in da za su gudana a kansa. Wani irin hukunci ake musu? Ana musu hukunci bisa ga ka'idojin dokar da ta tanada. Wanne ne mafi karanci da aka taɓa yi? Akwai an yi da yawa wanda ba zan iya tuna su Kamar tara ne ake cin su? Tara ake cin su. Wasu ma har mun kan ce ma za mu kwace lasisi ne. Wasu ma in sun lasis din ya kare ba ma sabontawa. don za mu ce musu ai mun ba ku da can ga abin da kuka yi don haka ba za mu taɓa ba ku ba kuma to akwai ire-iren wannan Eh, nawa ne mafi karanci misali da idan an hukunta ya danganci ga abun da yake faruwa zai zama miliyan daya sama da miliyan daya har miliyan goma duk yana kasancewa to su waɗannan masu fina-finan tunda yanzu komi yana koma kan yanar gizo-gizo um, har yanzu aka na ƙasa najeriya ana fama da matsalar tsada na na data me kuke yi kamar yadda na faɗi da zuwa kuma rashin kyan shi ainihin network network abu guda biyu na yi magana kin ji na yi magana broadband shine speed na network na internet to mun kamar yadda na faɗi an ba da lasisi kusan guda shida yanzu kamar yadda ake cewa geopolitical zone ko a mm. turance eh. to kowane zo mun ba ta lasi wanda za su kawo wannan infrastructure ya eh, kafofin da wannan bandwidth za su bi a kai mm. to shine wannan infrastructure companies da nake magana da su to wannan in an samu in ta samu a ƙasa to hakika za ka ga cewar quality na internet zai zama na better and faster kamar yadda ke zai zama da sauri for both upload da down da download eh. wajen saya kuma fa za a wajen saya kamar yadda na faɗi dazu muna study akai muna muna muna karanta menene ainihin cost eh, kudin da su ainihin mm, service providers din suke kashewa akan data din idan an samu wannan ainihin abun da ya kama suke biya su kansu to za mu zo da wasu abun da ake kira price cap wato mai nuni cewa akwai hula da za mu saka baka isa ka wuce wannan ba a ɗara wannan wajen ba to in an yi wannan an gama za ga harkar kuɗin data ya sauka ƙasa. Baraka Bashir dandalin VOA.